Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da 16. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi ta kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da yau Juma'a 13 ga watan Yuli shekarar 2018. Safina ta Sada dangi ce tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokanan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai. to shugaban amurka donald trump ya faɗa bayan gana wasa da prime minister burtaniya theresa may cewar hirar da aka ce ya yi mai gauni inda aka ce ya ceceki prime minister ɗin wato labaran jabu ne da daɗin shugaban ƙasar kamaru paul biya ya sanar da sake shiga takarar zaɓen shugabancin ƙasa a wani sabon wa'adi sai kuma wani farmaki ta sama da aka kai a siriya ya kashe akalla mutane 54 ciki har da mayakan isis da kuma fararen hula 28 kadin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji doguwar hira da muka yi da ministan shari'a na najeriya abubakar malami kan batutuwa da dama da suka hada da dokar kwace dukiya da shugaba muhammadu buhari ya saka wa hannu da kuma maganar eh, samba da soki. Alhaji Abubakar wani batu da muke son muje ta bakin kakansa shine maganar samba da suki kwanan baya an ce an ba da kotu ta ba da belinsa na san can a can baya ma an sha cewa a ba da belinsa amma ba a sake shi ba a wannan karan za a sake shi ne? Haka kuma za ku ji cewa ana ci gaba da samun kwarara 'yan gudun hijira biyo bayan hare-haren da ake kaiwa wasu ƙauyuka a jihar Taraba. Tun da muka zo nan, mu ana gaya mana gwamnati zai turo mutanensa za su zo yau a'a za su zo gobe a'a jibi har yanzu ba mu ga ko ɗaya ba To amma za mu kawo muku wannan rahoton ne idan lokaci ya ba mu dama sai kuma shirin duniya Amurka da Muhammad Lalo zai gabatar mana. Daga baya kuma za mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel, amma sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya ko makiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa bayan ganawarsa da Prime Minister Birtaniya Theresa May cewar hirar da aka ce ya yi mai gauni inda ya ceceki ita Prime Minister ɗin labaran jabu ne ba gaskiya ba ne. shugaban na amurka ya ce ban soki lamirin prime minister din ba ina mutunta ta sosai kuma akwai labarai na wanda kafofin yada labaran ba su bayar ba sai dai kuma ba su fayyace abin da na faɗi game da prime minister din ba waɗannan kalaman da aka ce trump ya yi a hira da ya da jaridar da san su ne ke neman dushe batun tattaunawar da shugabannin biyu suka yi yayin wannan ziyara da shugaban amurka ya kai a can ingila a cikin hira da shugaban na amurka ya yi ya soki lamirin kamalu da miss may akan yadda ta sarrafa maganar shirin brexit na fitar birtaniya din daga kungiyar tarayyar turai kuma ya yabi abokinsa tsohon ministan harkokin wajen england wanda trump ya nuna cewa shine zai iya mai gurbin ita theresa may a matsayin prime minister masu zanga-zanga sun bazu a kan titunan birnin london domin nuna adawarsu ga ziyarar trump ta farko zuwa ƙasar ta birtaniya tun bayan hawan sa mulki watanni goma sha takwas da suka shuɗe da shugaban ƙasar kamaru paul biya ya sanar da sake shiga takarar shugabancin ƙasa wanda zai ba shi damar samun wani sabon wa'adi biya ya dare a kan shugabancin kamaru ne tun shekarar 1982 kuma shine shugaban ƙasa na biyu da ya fi kowa daɗewa a kan karagar mulki a nahiyar afirka bayan shugaban equatoria guinea theodoro obiang a shekarar 2008 ne biya ya soke ya soke wato adadin wa'adi na shugabanci lamarin da ya bashi daman ci gaba da shiga takara kuma ya lashe zaben shekarar 2011 ƙasar kamaru tana fama da hare-haren boko haram a arewacin kasar. da kuma kungiyar 'yan awarin ƙasar a yankuna biyu masu amfani da harshen ingilishi yayin da ake jiran zuwa ranar talatin ga wannan watan yuli ranar da za a gudanar da babban zaben ƙasar zimbabwe wanda shi ne na farko tun bayan saukar da daɗin shugaban ƙasar robert mugabe masu sharhi da masana suna ta shari suna hashashen cewa akwai dama masu yawa da jam'iyyun adawa suke da su na kwace ragaman mulki daga hannun jam'iyya mai mulkin haka kuma wannan shine karin farko da jam'iyyar adawa ta mdc za ta sake tsayawa zaɓe tun bayan mutuwar shugabanta morgan changrai wanda ya mutu a farkon shekarar nan bayan ya jima yana fama da cutar sankara sai dai kuma tun bayan mutuwarsa jam'iyyar adawan ta MD, mdc ta karkasu zuwa bangarori da dama abinda ake ganin zai iya yin tasiri a cikin zaben mai zuwa ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc wani farmaki da aka mm, ta sama ya kashe akalla mutane 50 ciki har da mayakan isis da kuma fararen hula 28 a gundumar gabashin syria ta dar ezo a cewar masu lura da take haƙoƙin bil'adama cibiyar da take kula da mm, take haƙoƙin bil'adama a yakin syria da ke zaune a birtaniya ta syrian observatory ta ce an kai wani hari ne a kan wata ma'aikatar yin kankara da ke yammacin jiya alhamis wanda ke kusa da kan iyakar iraki yanki da ke hannun 'yan isis inda fararen hula da mutane da dama suke zaune Baba Yakubu makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. yanzu haka ministan shari'a kuma a attorney general na najeriya abubakar malami yana birnin new york ta nan amurka kan wata ziyara aiki aliyu mustapha sokoto ya hira da shi ta waya akan batutuwa da dama ciki har da makomar tsohon mashawarci kan harkokin tsaron najeriya kan don samba da suki amma kafin nan ga bayanin da ministan ya bayar kan dokar kwace dukiyar haramun da shugaba buhari ya saka wa hannu wacce 'yan majalisar tarayya ke adawa da ita Eh to abubuwa ne guda uku manya. Na farko dai kamar ka sani a kasashe manya na duniya wato kasashen demokuraɗiyya na duniya manya kamar irin su Amerika da irin su Ingila dukansu suna da doka makamanciyar wannan. Saboda ka idan kana magana demokuraɗiyya ko halaccin ita wannan doka ta fuskar demokuraɗiyya ta samu asali a kan kasashe masu cin eh, da da ainihin bugun gaba da ita demokuraɗiyya ita kanta na farko kenan. Na biyu kuma ka san cewa tsarin mulkin Najeriya ya wajabta ma shugaban kasa eh, hito na hito da cin hanci da rashawa ta kowace fuska. Ah, idan ka kiyaye kashi na sha biyar na tsarin mulkin Najeriya ya wajabta ma shugaban kasa hito na hito da cin hanci da rashawa. Saboda haka a cikin wannan yanayi idan ka dibi mu'amalar da ake ciki a halin da ake ciki a Najeriya ta huskar matsalolin tsaro da yawa daga cikin 'yan siyasa an samu hannunsu dumu-dumu wato 'yan siyasa waɗanda ake zargi da ainihin sama da faɗi da kuɗaɗe na jama'a. Bincike ya nuna hannayensu dumu-dumu akan matsalolin da ke da nasaba da tsaro. Bincike ya nuna hannunsu dumu-dumu akan matsalolin da suka danganci hana mu'amaloli na shari'a gudana. Bincike ya nuna ire-iren waɗannan mutane suna unhwani da ire-iren waɗannan kuɗaɗe domin tauye ma'aunin bincike. so a cikin wannan yanayi bisa cin da ke da shugaban ƙasa na ganin hito na hito da cin hanci da rashawa wasu daga cikin shari'o'in nan shari'o'i ne da sun yi shekara goma sun kasa yi gaba sun kasa yi baya a cikin wannan yanayi tsarin mulki ya wajabta ma shugaban kasa ɗaukan mataki na ba sani ba sabo domin ganin cewa ainihin an wa ainihin mu'amalolin da suka danganci shugabanci. To, eh, minista kamar yi mana bayani wace irin dukiya ce za ku auna wajen neman kwato ta a ƙarƙashin wannan sabon dokar da shugaban kasa ya sawa hannu. to ka kaddarta cewa ana zargin mutum ya yi awon gaba ko kuma ya yi rudda ciki da dukiyar jama'a biliyan goma sha biyar hmm. an gurfanar da shi a gaban kotu to irin wannan dukiyar kuma ana jin tsoron za ka kwace ta ka halaka ta ko kuma ka fice da ita Najeriya ko kuma ka kawo wani tauye ma'auni wanda idan daga ƙarshe an ƙare shari'a a neme ta ƙasa da sama a rasa ko kuma a cikin lokacin da ake shari'a za ka yi unhwani da ita ka cutatar da mu'amalar bin bahasin shari'a ko kuma a cikin yanayin da ake shari'a za ka yi unhwani da ita ka kawo rashin kwanciyar hankali da limana ta fuskar tsaro to eh, a cikin irin wannan yanayi eh, ne ita wannan doka ta ba shugaban ƙasa ya yi ma hukumomin gwamnati eh, misali immigration a yi musu umarni na hana baka visa ta ficewa daga waje hukumomin aikata laifi da ke bin bahasin aikata laifi irin su efcc a yi musu umarni na ganin da cewa ainihin sun shigar da bayanai a gaban kotu na neman a kange wannan dukiya hukumomi na ƙasa da ƙasa a nemi haɗin kansu na cewa a hana ka arcewa ka fice Najeriya ko kuma ka fice da ita wannan dukiya. To amma daman ba akwai wannan dokoki a ƙarƙashin ma'aikatar ka ba duka daman ba aikin da su EFCC suke ta tayi ba kenan me bambanta dokokin da daman akwai su da ita wannan dokar da shugaban ƙasa ya sawa hannu ne. Eh abin da bambanci kawai ainihin shugaban ƙasa yana da iko na ainihin inganta ainihin kaifin wato inganta ainihin yin aiki da isu waɗannan dokoki saboda ka wannan ikon da doka ta da tsarin mulki da ba shugaban kasa shine yau ya an karo ya unhwani da shi domin tallafa ma waɗannan hukumomi na ganin da cewa ainihin an kai gaci game da inganta ayyuka. To amma kamar da ka sani a yan majalisar dokoki na tarayya sun yi sun ce su wannan abu ya kai ya saba doka su basu yarda da shi ba kuma shugaban kasa ma baya da hurumin ɗaukar wannan mataki me zaka ce musu ne? eh to sai su waiwai tsarin mulki na ƙasa shi tsarin mulkin nan na ƙasa na farko ya ba shugaban ƙasa dama na zuwa na yin irin wannan dokoki da ake kira executive order shine ta shine ainihin eh, tambaya ta farko idan tsarin mulkin ya ba shi dama shin tsarin mulki ya wajabta ma shugaban ƙasa hito na hito da cin hanci da rashawa akan tsari na babu sani babu sabo ko bai ba shi ba idan tsarin mulki ya ba shi dama To magana ita ce ainihin doka ta inganta wato executive order ta inganta kuma wanda yake jin cewa yana da jayayya a kai yana ganin hukumar da ke da haƙƙi na tantancewa a kan inganci ko rashin ingancin order ita ce kotu. Saboda haka ba magana ba ce ta amincewa ita hukuma eh, ita ina nufin majalisa ta tarayya ba ta da haƙƙi na yanke hukuncin amincewa ko rashin amincewa. abin nan hukumar da ke da haƙƙi na ainihin yin huruci na ingancin ita wannan doka ko inganci ta ita ce kotu saboda idan suna da jayayya wurin raba jayayya shine kotu kuma ina ganin kofar kotu bude take ga kowa. Um, Alhaji bakar wani batu da muke so mu je eh, ta bakin kakansa shine maganar samba da suki kwanan ba an ce an ba da kotu ta ba da belinsa ah, na san can a can baya ma an sha cewa a ba da belinsa amma ba a sake shi ba a wannan karan za a sake shi ne? Eh to abin da ke faruwa kan abin da ya danganci mu'amaloli na doka a tsari na ainihin zartaswa a karkashin shugabancin Muhammadu Buhari. Da'a ga umarnin kotu ya zama wajibi, amma dai a cikin kowane yanayi ya kamata ka fahimci abu guda. Dukkan ƙasashen duniya sun ittifaki akan matsala guda, wato idan ana jayayya akan abin da ya danganci haƙƙin mutum guda, ana kuma jayayya kan haƙƙin da ya danganci al'umma. ala kulli halin a cikin kowane yanayi a cikin tsarin mulki na kowace ƙasa ta duniya haƙƙi al'umma shi ke zama a ala saboda haka haƙƙin gwamnati kuma haƙƙin tabbatar da haƙoƙi ne na al'umma ba haƙƙi ɓance na mutum ɗaya ba saboda haka ko meye ne a cikin wannan yanayi ta dole ne ka dibe shi ta huskar shin idan haƙƙin ɗan mutum guda tilo ya yi karo da haƙoƙin al'umma kana maganan mutum guda akan cewa an tauye masa ma'auni na kai kawo kana magana cewa mutum ɗayan nan ya zama sanadi na salwantar rayuka ah, ah, dubu ɗari to haƙƙin ainihin rayukan dubu ɗari da suka salwanta da wata na kariya ko haƙƙin ainihin walwala ana zargin ana rike da sambu da suke ne a basu zargin da ya shafi harkokin tsaro kamar da kake faɗa na asarar rayuka sauran ko kuma akan zargin cin hanci da rashawa ne bincike ya faɗaɗa a sanadiyar ainihin an tauye ma'auni akan matsalolin da suka danganci makamai bincike ya faɗaɗa kan cewa ainihin an tauye ma sojoji da waɗanda ke da haƙe na gudanar da matsalolin tsaro an tauye musu ma'auni kuɗaɗen da ya kamata a bayar domin ƙarfafa musu su aiki ba a bayar ba waɗannan kuɗaɗe sun salwanta a sanadiyar haka su sun rasa rayukansu al'umma ta rasa rayukanta da kuma abu sannan kuma amini duke ƙasa ta salwanta amma wasu eh, za su ce ce eh, idan kotu ta ce aika za ka mai da kace eh, abu ne da dole gwamnati da hukumomi su yi aiki da shi Um, ya za ka auna nauyin umarnin bin kotuna da kuma nauyin abubuwan da kake faɗa cewa a dalilin su ne watakila ba za a iya sakin sambu ba? Da kotu da uh, saɓaninta da abin da ake magana a cikin yanayi na gudanar da ƙasa da wajabci na tsarin mulki shine me ya fi zama a ala haƙƙin haƙƙin mutum ɗaya tilo ko ko haƙƙin al'umma. Hmm. Wajabcin gwamnati shine na kariya ga haƙƙin al'umma. Saboda ka mizanin ka shine me ya haƙƙe na al'umma kan abin da ya danganci matsaloli na gudanarwa na gudanar da na gudanar da mulki kuma a cikin wannan yanayi zaka kasance da ma'auni amma dai umarni na kotu a cikin kowane hali in ya zama ainihin an kai makura kan abin da ya danganci kan abin da ya danganci haƙƙin gwamnati na ɗaukaka ƙara da kuma neman da za ta zartar da hukunci to ita wannan gwamnati mai ɗa'a ce ga ainihin ga abin da ya danganci umarnin kotu. alkali nura da duniya shari'a yau tana sarata kowa da ta Tattaunawar Aliyu Mustapha kenan da ministan shari'a na Najeriya. yanzu haka dai ana ci gaba da samun kwararar 'yan gudun hijira biyu bayan hare-haren da aka kai wa wasu ƙauyukan fulani a ƙaramar hukumar lau cikin jihar taraba yanzu haka dai al'ummomin da lamarin ya shafa na kira ga hukumomin tsaro da a taimaka musu domin kwaso dukiyoyinsu da dabbobinsu da ke daji kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na ibrahim abdulaziz sunana bello bammi alhaji jane tun da muka zo nan mun ana gaya mana gwamnati zai turo mutanensa za su zo yau a'a za su zo gobe a'a jibi har yanzu ba mu ga ko ɗaya ba muna fama muna ta jira wasu suna kona a nan wasu kai ga jama'a ga sunan a simfiɗe kawai. Kuma ga munan yanzu ba mu da abincin da za mu shi yaran mu ga suna kuka haka nan da sauran ruwan sha duka ba mu da shi. Kwana biyu haka muke tare da shi ba mu bacci haka muke guduwa. Wasu yan gudun hijira kenan a jalin gwafa da jihar Taraba ke ma kokawa game da halin da suke ciki a yanzu. Biyo bayan hare-haren da aka kai a wasu kayuka na Fulani na yankin Lauda ke iyakan jihar Taraba da Adamawa. Kuma yanzu haka ma sai kwararan 'yan gudun hijira ke ta samu kama daga jalingo har zuwa mayu bello da ke cikin jihar adamawa to wai kome shugabannin makiya ma ke bukata ne a yanzu alhaji muhammadu gongola shine shugaban kungiyar tabita fula kwataraba ya ce bukatar shine a basu su ɗebo dukiyoyinsu da aka maida ganima inda rigiman take na aka haife su nan suka sani yanzu an yi gudun hijira waɗansu kan gaba da shana sun fatsa sun koma ciki ne aka koma aka je aka ce za a je ɗebo wannan shanakan kuma a ce an kai hari to mafita ne ka yana roƙon gwamnati da hukumar tsaro su tabbata sun ɗauki matakin da za a ɗebo wannan dukiyoyin jama'a na fitar musu dukiyoyin su wanda Allah ubangiji ya saba harba ba saboda suna harbin shanu da ta kasa abin mamaki. Sautari da ya ma danganta lamarin ne da rikicin makiya da manoma batun da ko shugaban kungiyar miyatti Allah ta raba Jauro Sahabi Mamu ke musantawa. Amma duk abin da kike so mu gaya wa duniya sani shine ba wai kada wani ya dauka cewa wannan abin da ya faru tsakanin makiyaya ne da manoma ba. Wannan abu har kashe ta siyasa wadda wasu suke so su yi amfani da wannan daman su kawar da mutane mu Fulani daga inda suke. Amma in ba ka ba wani hujja mutane na suna zaune zaman lafiya da makwabtansu. To sai dai kuma yayin da 'yan gudun hijira ke koka na rashin samun tallafi daga gwamnatin jihar Taraba kawo yanzu hukumar kai dauki ta jihar wato sema ta bakin babban sakataren hukumar mr novak dan abu ya ko bayyana irin matakin da aka dauka mun ta mun mobilizing abinci sai ma mun mobilize eh, abin mun ajiye su a neman su wurin kwanciya provided eh, tanks for water reservoirs mun ba su sannan mun kai musu military doctor jiya ya yi examine nasu those of them that have ailments have been treated. On the spiritual aspect of it, I wouldn't know what the government is doing about it. This is the only thing I can tell you. Yanzu haka kungiyoyin agaji irin su Red Cross da sauransu ne ma ke taimakawa wajen kula da 'yan gudun hijira. Mr. Matis Manja da ke zama sakataren ƙungiyar Red Cross a Taraba ya ko bayyana halin da ake ciki a yanzu. Eh, yanzu wanda suna gidajen mutane kan hakan ba mu sani ba amma wanda suna self camp na wurin zero eh, bati primary school dinnan yes they are over over 600 and then wanda suna muslim council dinnan they are again they are about about 3000 something and mun je jiya ma wasu suna kan shigowa so mun yi registration to akwai wani support da organization zai ke kawo wanda zamu registration ba but wannan eh, rapid assessment ne da mun yi shi muka samu wannan figo din nan sai muka tura report muna jira abin da organizations namu za su yi. A nata bangaren da rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta bakin kakakinta SP Dabi ta koshi alwacin zakula waɗanda ke da hannu ne a wannan hare-haren ba tare da nuna wariya ba. Mun yi kokuri ya kashi mai girma kwamishinan 'yan sanda ya tura jami'an tsaro zuwa wannan kowane gefen da aka samu wannan tashin hankali. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz, to jama'a shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 19 na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan abin da kwararru a fannin siyasar duniya ke cewa dangane da kai ruwa rana da aka yi a taron ƙungiyar tsaro ta NATO kan batun kuɗin karo-karon ƙungiyar da shugaba Trump ya yi ta ɓaɓatu a kai. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. To an dai kammala taron kungiyar tsaro ta NATO da aka yi shi a karan farko a birnin Brussels. taron da shugaban amurka donald trump ya ce ya samu nasara domin a cewar shi mambobin kungiyar sun yi alkawarin kara sanwar kudaden da suke zubawa wajen tafiyar da kungiyar wanda ya taɓa batu a kan cewa ba sa taka karya suna karyawa idan a kwatanta da abin da amurka ke bayarwa gabanin a fara taron yayin wani taron karin kumallo da suka yi da shugabannin kungiyar ta neto shugaba trump ya gabatar da korafinsa kan yadda ake kwara ƙasarsa a ƙungiyar ta neto inda ya ta nanata yadda jamus ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar turai take zagayawa ta haɗa kai da rasha wajen harkokin cinikayya sannan kuma ƙungiyar tsaron ta neto ta rika ba ta kada daga rashin da take hulɗa da ita kan wannan takaddama na tambayi ra'ayin masanin harkokin diflomasiyyar ƙasashe farfesa yusuf alhassan malami a jami'ar missouri da ke nan amurka yadda yake kallon wannan lamari amma na fara ne da tambaye shi kan abin da kungiyar ta neto ta kunsa gaskiya kungiya ce wacce aka fata kamar yadda ce shekara arba'in da biyar da suka huce wato amurka ce ta jawo kasashen turai da suke makautaka da kuma suke harkokin arziki suka haɗu suke amfani da ƙarfin soja hmm. na inda duk wata gobara ta tashi wanda yake suna da sha'awar ko kuma suna ganin cewa wato a manufofinsu da ka'idojinsu suna ganin za a karya musu su ba yadda suke so ba sai su haɗu sai su murkushe wannan ƙasar saboda haka suka haɗu suke kiranta neto to a gaskiya wato ƙungiya ce ta zance ƙarfin soja ta wanda ake amerika take musu jagora tun daga yakin duniya na biyu zance da aka yi aka gama a shugabannin amerika lokacin da shugaban ingila wilson churchill suka haɗa kai da sauran su suka suka kai waɗannan kungiyoyi suka kai wannan kungiya hmm. wacce take a gaskiya a yanzu babu kamar ta kuma a lokacin suna tsoron abin nan soviet union to kamar ya ka kalli fitowa kirkiri da shi shugaba trump yana sukar jamus da shugabancin ƙungiyar tsaro ta nato musamman kan batun kudaden karo-karo da mambobin kungiyar suke bayarwa inda ce ana kwarar amurka to a takaice ya nuna cewa wato nauyin da amurka take ɗauka kusan ya fi na kowace ƙasa ta nato saboda haka yana ganin wato karo-karen da su kasashen nato suke yi kamar su ingila faranshi germany da sauransu a gaskiya ya yi kaɗan saboda haka dole ne wato su kara sanwa ko kuma su kara a wato buɗe bakin da kasu a ƙara tallafawa shi ita wannan ƙungiya ta neto saboda haka kuma ya yi furki cewa wannan kungiya ce wadda yana ganin cewa gaskiya ta tsufa tana neman garan bawul in ta tuna ina daga cikin furcin da ya yi wanda gaskiya shugabannin ƙasar nan na majalisar da dattijai sun yi kuka da wannan al'amari a ma bai zama shugaba da kuma bayan ya zama shugaba kamar su irin sanata jan mace suna ina ɗaya daga cikin gaskiya wanda yi bayani yake nuna cewa in ma a ce ne ka tsinta ɗan kwana biyu shi a matsayinsa na kamar shugaban neto da amurka da ke wato jagorar wannan kungiya kamata a matsayin ya fito fili ya faɗi haka ba Mm, Prof wasu na ta ganin kamar take-take ne yake na kamar janye Amurka daga cikin kungiyar kamar kai ma ka hango hakan? Eh gaskiya akwai wannan alamomi to amma wato kasan ita Amurka wato ƙasa ce wacce take tana da mai abinda wato da ke cewa check and balance wato banda bangaren shugabanci kaga akwai bangaren 'yan majalisa mm. na sannan akwai bangaren kotu ce da judiciary to idan shugaba donald trump gaskiya yana da wannan niyyar bai fito karara ya faɗa ba amma kullum a cikin sukanta ike a gaskiya yana sukan al'amarinta yana sukan shugabannin da suke cikinta kamar kafin ya tafi ya yi ta ɗan jefa maganganu kamar yadda ka faɗa ino marasa daɗi uh, wanda a gaskiya bai kamata a ce ya fito yana wannan fili mm. amma akwai wani abin sha'awa da ya faru wanda you da na gani kuma na fahimta cewa wato akwai parliament na rasha wanda suka ce ƙoƙarin su kenan da suke yi a shekara da shekaru ino cewa wato hargitsa wato kungiyar nato allah da ikonsa sun kasa yau ya ci donald trump a wannan taro da aka yi mm. wanda aka gama a jiya ya mm. ci ya yi musu abin da su shekara aro aro sun kasa wannan eh, eh, an nuna su you know a parliament na rasha da suka fito wannan duma sun fito suna bayanai you know hmm. wanda suke su ne masu hannu da shuni a kasar rasha to masu aro a nan mun kawo ƙarshen shirin na duniyar amurka sai kuma wani mako idan allah kai mu yanzu a madadin shi bakon namu farfesa yusuf alasan na jami'ar missouri da ke nan amurka ni mahmud lalo ke cewa muta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla a gaida muhammad lalo yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email Sakonmu na farko ya fito daga Sufiyan Gumel Zangon Daura ya ce Assalamu alaikum VOA fatan ga al'ummar jihar Ikiti da 'yan siyasa shi ne Allah ya sa ku yi zaɓe lafiya ba tare da an samu tashin hankali ba. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa daga Kadora daga ɗan Fulani Warge da Shehu Kashalla. Kafisa ana zikiri daga jihar Bauchin Najeriya sun ce baki da salamu alaikum biyoyi Hausa. Muna da ar Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan ɗan ta'adda da suka addabi jihar Zamfara da Sokoto da ma sauran ƙasashen duniya baki ɗaya. Amin. Sai kuma saƙo daga Aminu Kano Maida Garko ya ce Assalamu alaikum murya Amurka. ku gaya wa shiga-shigan jam'iyyar apc da su canja tunanin da suke akan yunkurinsu na canja shugaban jam'iyyar adams oshimele da aka zaɓa a baya domin bakin alkalami ya riga ya bushe sai kuma sako daga shehu adamu rijau ya ce assalamu alaikum biyu hausa muna kira ga al'ummar jihar ikiti da su zamo masu bin doka da oda yayin gudanar da zaben gwamnan da zai gudana gobe asabar a jihar sannan kuma da fatan za su yi amfani da wannan dama wajen zaben nagartacce kuma jajirtaccen dan takarar da zai iya tsire musu kitse a wuta ba tare da duba jam'iyya ko kusancin su da shi ba sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga mai sauraronku alhaji burdada potescom ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka muna fata zanga-zanga da wasu suka yi a birtaniya zai isar da muhimman saƙo ga shugaban amurka donald trump wanda aka yi ta domin shi saboda ya sauya salon yadda yake tafiyar da mulkin shi a matsayin shi na shugaban babbar ƙasa mai muhimmanci a duniya. kafin mu sallama da ku ga takaitattun labarun duniya. yan sanda a pakistan sun ce wani ɗan takarar kujerar majalisar ƙaramin hukumar yana cikin mutane akalla 24 da wani fashewa ya kashe su a yau juma'a a kusa da wani taron kamfe na zaɓukar ƙasa wadda za a yi a ranar 25 ga watan yuli. tashin hankalin ya haifar da matsalar tsaro kafin zaɓen majalisar ƙasa da kuma zaɓuɓɓuka hudu na majalisun ƙaramin hukuma waɗanda suka shaidi suka shaidi al'amarin sun ce wani gagarumin bam da ya ratsa a wurin gangamin siyasar ne ya kashe siraji raisani yayin da yake ganawa da magoya bayansa akan titi a lardin musgon a kudancin gundumar balochistan shugaban amurka donald trump ya faɗa bayan ganawarsa da prime minister birtaniya theresa may cewa hira da aka ce ya yi mai gauni inda ya ceceke ta ba gaskiya ba ne jabu ne To, a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa da ke nan ni safina ta sada su dangi ke muku sallama, amma kanku kashe rediyon ku. domin Usman da Hafsat na nan tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.